azu billahi samil alim min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim magana ogoron godo baba bacin ne nan shekara ku bai ku ji bakina ba amma na fara magana zan iya mata shan maganin bature in yi da safe in yi da rana in yi da daddare duka ba masala ba kafin in fara ni dai wahala amma ba komai ne yana magana ba saboda ba na so in yi magana in ba ni da hujja a hannu you need to have an evidence before you say something wannan aboki a magana da zan yi akan wani abokina wani da yana ta bara man wetin dey worry your head na i know say you are no normal but supposed to behave normal kana kiran kanka sarki mawaka sarki ka dora ma kanka sarauta to in dai ka dora ma kanka sarauta dole akwai abubuwan da zaka rika kuma hakura da su da za su suka sa kanka na juyawa normal ka sai ka abokin ka rage saboda wannan zai baka ka samu mutunci ka gure da mutane jama'a magana na da zan yi ina so ba shine ina so ya yi kalanci ba ku da kuna sauraron mu mutane gari ku nike so ku yi alƙalanci akan wannan magana duka giman wannan eh, mahaukaci abokina na fa akan Nafisa Abdullahi ne ta ki mashi fim din shi ko ta fita daga fim din shi bai wuce wannan ba wallahi tallahi ko nan ba Nafisa ba na waya da ita tana cikin mutane da ma ba su cikin layin mutane da ina hulɗa da su a cikin industry wallahi tallahi amma magana ne gaskiya ne ya zo kawai zan faɗa wannan is normal uh, nafisa abdullahi ta yi sign tana yin aikin fim dinka ka je ka zo karshe bayan fim ya ansu ya yi kyau ka je ka anshi kudi ka sai da fim kana amir ka sai da fim ka kawo tallan ah, kamfanin taki mutum yana cikin fim ka bashi dubu dari biyar ko dubu dari shida ka je kai kuma ka anshi miliyan dari ko miliyan dari da hamsin kawai yana cikin fim sai a kawo mishi tallan eh, wani abu kawai a cikin fim din ba wai a cikin channel din ba ko kuma a cikin fim na sa su rika tallan abu na gwamnati tallan gwamnati wannan is normal ko tallan me zaka iya yi ma a cikin fim ɗinka wannan bai hana bai karya ka'ida na fim ba amma su aktocin da suna aiki a cikin fim ya kamata a sanar da su cewa fim din nan yanzu ya karkata ne wurin tallan gwamnati kowa ya sani kai ba masoyin gwamnati bane ba ka yin gwamnati ba mai kaunanta bane amma saboda kudin da ka sha miliyan daruruwa ka zo kana talla aikin gwamnati a cikin mutane da kuna kallo fim din ku je ku duba an baka duba ba ku ga a cikin wannan fim nasu ana talla gwamnati ko kadiya nake ko gaskiya ne kuma ku duba eh, wannan din shi ku gani a cikin abubuwan shi gaba daya akwai inda yana yana yin harkan gwamnati shi baya harkan gwamnati amma gwamnati ta biya shi miliyan daruruwa ya suke da talla gwamnati a cikin fim din shi yana talla gwamnati ya yi da abubuwan da ta yi na noma da wane ne da wane ne ku je ku gani ya anshi miliyan daruruwa fa su kuma yana ba su dubu dari biyar dubu dari biyar ko dari uku wannan bai zama adalci ba da aka yara sun nuna maka to wannan fa ba daidai bane ba yaya za a yi mana haka ka nuna ba su isa ba saboda kai dama ko makwabtanka ba ka zama lafiya da su kowa kana kallon shi bai isa ba makwabtanka in za su fito a media su yi magana za su ce ba ka zama lafiya da su domin ka raina kowa saboda kana ganin kai ka ba sarakis yau sarkin mawaka wani sarauta ne akwai sarki na daudu ma akwai sarkin karuwa shi ma ya zo kuri wannan sarki kowa akwai sarkin shi sarkin gari sarkin tasha ba wanda babu amma ka dauki kanka kafi sarkin gari ma kana dukan kanka kai ana sarkin mawaka kana gani kanka kai sarkin duk duniya ne kowa ma kafi karfin shi kana magana kana girman kai kana daga kai kai ka saya kai film din ka fito mana kai inda film din ka zai ansu yanda tunda yanzu ka fara acting kana so ka ansu kana so a taimake ka ka zama star a cikin film kai star ne a waka amma ba star ne a film ba ka fito a fim inda ta kai ne mutane ba za su kalli fim din ba saboda a cikin fim din ma kana yi kana wani ka zuba ko kana karya kana nuna masu isa a cikin fim din waye kai who are you who are you by the way to kana nuna masu takama za gwada ma kallon takama ne ka gwada masu kai ka isa ka shege ne duk abun da ake yi kawai muna da rufa maka asiri ne muna magana amma dan yarinya ta zo ta fita daga fim ka wannan kada ya zama ka zama hauka saboda gwamnati maybe sun daina baka kuɗin da kana yin talla kana gani yarinya nan ta cuce ka ta fita ita ce fim din kowa sani da da tafi tafin ya mutu waye zai bi kuma ya kalla ita ce ana kallo da ita da wannan yaro su biyu ne kansu Allah ya taimake su akan su kun gana fim din kuma kun cuce su sun ce ba su yi to ne meye kuma zaka zo ka dinga mata hauka in ta yi magana magana da ta yi ka zo ka karkata magana ka juye magana amma duk wanda ya dauko magana ta ya saurara kuma ya saurari naka sai ya ji cewa a'a akwai wani abu ne a cikin ranka personal duk mai hankali fa personal kake so ka juya mata magana bata ta zagi almajirai ba kace ka nuna tana zagi almajirai what's wrong with you kai ngana magana almajirai za ka sa baki ka manta wanda ya waso ma wannan sohon da ya waso ruwan zafi ma almajirai a kofar gidan shi ka manta da wannan kada ka ji a rika bude maganganu fa wallahi take it ka ka amfani da number one